أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة Yau وبركاته kamar kullum Allah الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta talata sha biyu ga watan jumadal ula alif da ɗari hudu da arba'in da hudu wace ta yi daidai da shida ga watan disambar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi a shifa da ta'arifi haƙoƙil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da yake karantar da mu matsaya da girma da wajabcin bin annabi alaihi salatu wasalam ɗaya daga cikin manyan magabatan malamanmu a shekul allama qadi iyad rahimahullah shi ya rubuta wannan littafi kana wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke kan titin kumaye street a cikin prp junction karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a darasi na 104 shafi na 44 a bangare na biyu na cikin wannan littafi malam ya fara mana bayani tsakanin assalamu da assalah wato aminci da kuma tsira sai ya ce assalam yana iya ɗaukan ma'anona guda uku ko dai ya zama wato addu'a ko kuma ya zama suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya zama ma'anan shi al-musalamatu walin qiyad jayuwa gaba ɗaya ga umarnin annabi sallallahu alaihi wa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim arajan mimma qadayt wa yusallimu taslima shi mutum musulmi in dai musulmin ne da gaske sunansa na musulunci bai amsuwa matukar yana da ja'in ja da wani hukunci daga cikin hukuncin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hukunta ko kuma ya umarni ko ya zarta wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyara naka kawai bi duk abin da ka taso da shi ko ya maka ko bai maka ba ko ka so shi ko ka ki shi ko ka yarda da shi ko baka aminta da shi ba in dai aka ce ai annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hukunta ko ya umarni ko ya zartar to ba za ka ansa sunan mumini ba sai ka yarda da wannan hukunci ba kuma tare da jin wani kaikayi a cikin ranka ba malami muna fahimta to yau insha Allah za mu tashi a darasi na biyar a dai wannan shafi na arba'in da hudu na bangare na biyu na cikin wannan littafi malami ce faslun rabewa insha Allah i'lam ka sani anna salata ala nabi lallai yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fardun alal jumla farali ne a dunkule a dunkule wajibi ne ni kai shi ita su a tattaru a yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati gaira muhaddadin Biwak ba iyakance da lokaci ba kowane irin lokaci ba wani lokaci da za a ce a ƙayyadajje ne sai wannan lokacin za a yi li'amrillahi ta'ala bisalati alaihi saboda umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da yi masa salati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya ku waɗanda kai imani ku yi masa salati ku nema masa tsira da kuma aminci wa hamala ne ko masu bugu eh, malan naka wa hamlul a'immati wal ulama'i lahu 'ala al-wujub amma malamai gaba daya rankatakaf sun da da a'imma sun riki wannan umurni akan wajabci wa ajma'u alai sannan duk sun tattaru gaba daya akan sa cewa ni wajibi ne in yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati kai ma wajibi ne kai masa kowa ma in dai musulmi ne dole ya masa salati a dunkule wa haka abu ja'far ne tabari abu ja'far at-tabari ya hakaito rahimahullah anna mahmal al-ayati 'indahu 'ala an-naj yace madaukan ayan mahanganta shi a wurinsa to mandubi ne wato mustahabbi ne musulmi yayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati wadda'a fihi al-ijma' sannan abu ja'far ya ikirarin cewa duk malamai sun tafi akan haka cewa mustahabbi ne a yi masa salati wala allahu sai ma ce to ta yiwu abinda yake nufi fi ma za da ala marra ƙila ta yiwu akan abin da ya daɗu ne akan abu guda ɗaya saboda kaga kamar alhajju marra wa ma za da fahuwa ta tawo hajji a rayuwar mutum musulmi gaba ɗaya sau ɗaya ne take zama farilla amma abin da ya daɗu wannan nafila ne ana fahimta to sai malam yace to tayiwu abinda shi Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah yake nufi da wannan cewa malamai sun tattaru akan cewa mustahabbi ne ayi wa Annabi sallallahu alaihi ba mamaki akan abin da ya dadu ne sama da guda daya amma in mutum bai taba yi ba to shi farali ne a wuyansa ba zai fadi ba dole sai yayi an fahimta wal wajibu minhu alladhi yasqutu bihi al-haraj sannan guda ɗayan nan shine wajibin da yake dole ke faɗuwa da shi wa ma'asamu tarkil farbi marra sannan wurin zunubi shine a bar yin wannan guda ɗayan to in mutum ya bar yi guda ɗaya bai yi ba a rayuwarsa to wannan ya zama ya zama zunubi ka shahada lahu bin nubuwa kamar shaida masa cewa da annabci ma'ana kamar yadda salati ɗaya ne yake wajaba akan musulmi a wannan fahimtar ta malam to haka kuma shaida wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabta ita ma takan wajaba ne sau ɗaya in ka zo za ka shiga musulunci za ka ce ashadu an la ilaha illallah ta hula sharikala wa shadu anna muhammadan abduhu wa rasulu to wannan wajibi ne kai amma abin da zai biyo baya baya ga wannan to aka ce mandubi ne wato abu ne da yake mustahabbi an so ai ana fahimta sai ce wa ma'ada zalika dub? amma abin da yake koma bayan haka din nan to mustahabbi ne muraghabun fihi min sunanil islam wato abu ne da ake kwadaitarwa a cikin sa daga sunnonin musulunci an fahimta wa sha'airi ahli kuma alamomi ne na mutanen musulunci don mutumin da zaka yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa Rasulu. to wannan wata alama ce sha'ira ce tambari ce addini ne da ake gane wasu mutane ne keɓantattu suke yin wannan aiki wanda ba su ba kuma baya yi ana fahimta to qala al-qadi ibn al-qassar al-qadi al ibn al-qassar rahimahullahu المشهور من أصحابنا المشهور عن أصحابنا أبن دي شهرة دقم أبو ترمو مو أمصحبا مو أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان شوى يوى النبي صلاتي صلى الله عليه وآله وسلم واجبين أكمته وفرض عليه أن يأتي بها مرة sannan kuma farilla ne akan mutum ya zo da salatin nan sau ɗaya min da harihi a rayuwarsa ana fahimta ma'al ƙudrati ala zalik tare da iko akan haka kenan a bisa wannan fahimta ta abul qadi eh, ta abul hasan bin al-qassar rahimahullah yanzu duk musulmin da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati guda daya a rayuwarsa to ya sauke faralin da ya waje ba a kansa duk abin da zai yi daga bisani wannan ya zame tafawo na filan a bisa wannan fahimta kuna fahimta wa qala al-qadi Abu Bakr ibn Bukair qadi Abu Bakr dan Bukair rahimahullah yace da Allahu ala khalqi Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabtawa bayinsa an yusallu ala nabiyyi su yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salat wayu sallimu taslima sannan su miƙa wuya gare shi miƙawa walam yaj'al dhalika liwaqtin ma'alu bai sanya haka ga wani lokaci sananne ba ko a irin wani lokaci ne zaka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salat an fahimta falwajib. yace abin da yake wajibi ne inji ibnu bukair rahimahullah an yukthira almar'u minha shi mutun yayi waita wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wala yaghfula anha kada ya rafkana daga barin yawaita salati an fahimta kuwa قال القاضي أبو محمد بن نصر القاضي أبو محمد النصر ياتي رحمه الله الصلاة على النبي yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati wajibatun fil jumla a dunkule dai wajiba ce amma an zo cewa ne za a iya gane ina ne yake wajabta ina ne kuma yake zama mustahabbi kenan yanzu daga cikin kaɗan daga cikin saɓanin malamai abinda muke iya rairayowa duka sun yi ittifaƙin cewa wajiba ce a rayuwa sau ɗaya ana fahimta to amma wasu suna ganin cewa a'a ba ma sai a rayuwa ba jiddidin wala hayaranta waje ba wasu kuma suna ganin a'a abinda ya daɗo a kan rayuwa ɗin to wannan mustahabbi ne ƙawar alƙawar abu abdullahi muhammadu bin sa'id alƙawar abu abdullahi muhammadu ɗan sa'id rahimahullah ya ce zahaba malikun wa ashabu imamu malik da shi da ɗalibansa wa ghayruhum da wasunsu sun tafi min ahli al-ilm na daga cikin ma'abota ilimi anna salata ala annabi cewa yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati fardun bil jumla wato a dunkule farali ne bi aqdil iman da kulluwan imani imani bai kulluwa sai kai wannan la ya ta'ayyanu fi salah amma ba ta ayyanuwa wato ba ta zama wajiba a cikin sallah wa anna man salla alaihi marratan wahidatan min umri don mutumin da wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salla sau daya a rayuwarsa saqatal fardu an to faralin da yawa a akan sa da yin wannan salati guda daya ya fadi kenan a mataban imamu malik rahimahullah wanda ya mai salati ok sallah na ce na'am wanda ya yi wa annabi alaihi salatu salam salati ana fahimta kenan a sallah a masaban imamu malik yi wa annabi alaihi salatu salam salati ba farali ba ne a cikin sallah ana fahimta to za mu ga ra'ayoyin sauran malamai kuma wa qala ashabu shafi'ai. mutanen imamu shafi'i rahimahullah suka ce alfardu minha wato farali daga yin salatin alladhi amara ta'ala bihi wa rasulu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya yi umarni da shi huwa fisala wato imamu shafi'i ya ce wannan salati a cikin sallah ake magana ya saba mawa kenan imamu malik wa qalu suka ce wa amma fi ghairiha amma a waninta ita sallah fala khilafa babu sabani wanda ni na sani inji imam shafi'i annaha ghairu wajiba cewa yin salati a wajen sallah ba wajiba bace inji imamu shafi'i rahimahullah wa amma fi salah amma yin salatin a cikin sallah fa hakal imaman limaman nan guda biyu sun hakaito abu jafar al-tabari da al-imam tahawi rahmatullahi alaihima wa ghayruhuma ijma' jami' al sun hakaito taron duk gaba ɗaya magabata wal mutaakhirin kai ma da na baya min ulama'il umma daga cikin malaman al'umma ala anna salata ala nabi cewa yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud a cikin tahiya gairo wajiba ba wajiba bace su kuma kenan sun bi ra'ayin wa kenan ra'ayin man Malik kwarai da gaske lalle ana bin karatun kenan su suna tare da ra'ayin imamu Malik radiyallahu anhu ana fahimta wa shadda Shafi'i fi dhalik imamu shafi'i ya ware daga cikin wannan saɓani. Fakad, sai yace Mallam lam salli ala annabi dun mutumin da bai yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati ba min ba'da tashahhud al-akhir a bayan tahiya ta ƙarshe an fahimta qabla salam gabanin sallama fa salatuhu fasida sallar ba ta tashi amma imamu shafi'i fa yana da hujja rahimahullah an samu daga eh, abin Umar dan Khattab da Abdullah ainihin da Ibn Mas'ud da Abu Sa'idin al-Khudri wanda bai haƙi da waninsa ya rawaito da imamu Ahmad duka wannan magana ta shi an same ta rahimahullah kuma ra'ayinsa ni tuntuni akan shi nake <laughs> eh ni tuntuni dama a kansa nake cewa duk mutumin da bai yi salati ba a cikin tahiya ta ƙarshe to ni ban ce bai da sallah ba amma dai sallar ba ta cika ba eh na eh ai ba ta cikan ba kenan ai to yanzu misali za ka kirga 1 to 10 sai ka kawo 8 lizamin ya cika ya gutsire <laughs> mun fahimta to ni na fi ganin ra'ayinsa tun da daɗewa ya fi ƙarfi eh da ai ba da gaske ga sabai ga Umar ga Abdullah ga Ibn Mas'ud ga Abu Sa'id al duka an samu daga gare su radiyallahu anhu na'am eh shikenan kana da ladan niyya in kai yunkura ya zanto liman ya sallame to ma ju'ila al-imamu li yutamma bi an sanya liman don yi koyi sai ka sallame kana da ladan niyya na <laughs> eh eh, eh babu laifi in ya sallame sai a sallame shine abin da aka fi so eh, kar karka tsaya inda liman ya kai shi kenan kai ma an yanke ma eh ai zai kwarai da gaske muna fahimta ko sai malam ya ce wa in salla alaihi qabla zalik idan mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati gabanin tahiya lamtu jiz, wato haka din bai isa masa ba Lamtu jizihi bata isa masa ba sai ma da yace wala salafa lahu fi hazal alqawl wala sunna yattabi'uha shi mai littafi yace to magana nan ta imamu Shafi'i rahimahullah ba shi da wata sunna da yake biye da ita sannan ba shi da wani magabaci wanda ya riko da sa to amma kuma akwai ibnu Hibban da Hakim sun rawaito daga ibnu Mas'ud al-Ansari an samu wannan magana ta Imam Shafi'i rahimahullah wato na wajabcin salatin ba an samu to sai malam ya ci gaba da cewa wa qad balagha fi inkari hadhihi almas'alati alayhi haqiqa an kure kwarai wurin musa masa wannan mas'ala li mukhalafatihi fiha man taqaddamahu saboda ya saba ma waɗanda suka gabace shi jama'atun wasu al'umma na malamai sun tsananta kwarai sun saba mai imamu shafi'i wa shanna'u alaihi alkhilaf suka kausasa sabani a kansa fiha a cikin wannan matsala minhum daga cikin malaman akwai imamu tabari akwai wal qushairi wa ghairu wahid kai da ma ba mutun ɗaya ba ma sun kausasa magana kwarai akan wannan magana wa qala abu bakr ibn al-munzir ibn al-munzir yace rahimahullah yustahabbu an so Allah yusalli ya ahadun salatan kada wani mutum yayi salla wata salla illa sallafi fiha ala rasulillah face sai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a cikin wannan salla kaga shi bai zafa fa'il imamu shafi'i ba fa in taraka zalika tarikun idan mai salla ya bar yi wa annabi alaihi salatu wasallam salati fa salatuhu mujzi'a sallarsa ta isan masa fi mazhabi malik a mazhaba imamu malik wa ahlil madina da malaman madina wa sufiyan al-thauri da sufyan al-thauri wa ahlil kufa da mutanen kufa min ashabir ra'i daga cikin ma'abuta ra'ayi wato masaban imamu abi hanifa kenan rahmatullahi alai kai wa ghairihim da wasu suma wa huwa qawlu jumali ahli al-ilm wannan magana ce na wasu dunkulallun ma'abuta ilimi akan cewa idan mutum ya yi sallah bai yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati ba to sallarsa ta ishe masa ba ta ɓace ba kamar yadda imamu shafi ya ce ana fahimta wa hukiya an malik an hakaito daga imamu malik radiyallahu an wa sufiyan da Sufiyan al-thauri radiyallahu anhuma annaha fi tashahhud al-akhir mustahabba cewa ayi salatin atahiya ta ƙarshe to abu ne da aka so kwarai amma ba wajiba ba auren su wa anna hafi fi tashahhud musi cewa duk kuma mutumin da ya bar yin tahiya ya bar yin salati a tahiya ta ƙarshe to ya muna na aiki a to yi mana kawai da aikin ya munana ai ba su ake munana ba wa shadda shafi'i imamu shafi'i ya ware radiyallahu an fa aujaba ala tarikiha fi salati al sai ya wajabta nana ta sallah ga wanda ya bata yace tun mutumin da ya zo ya sallah har ya kare ta bai yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati ba a ada ya nana ta ana fahimta to wa aujaba ishaq al imamu ishaq ibnu ibrahim bin mukhallad shi ya wajabta i'ada nana ta sallan radiyallahu an ma'a tarkiha duna nisyan tare da ganganta barinta ba tare da mantuwa ba mutum da gangan ba mantuwa yayi ba ya kiyaye salatin yace to kana ta sallah sallah ka bata yi ba to kun ga mun samu kusan sabani kusan uku kenan imamu malik yace ya munana radiyallahu an imamu shafi'i sallan ma ta lalace shi kuma ishaq ibn ibrahim ya ce in har kana da ikon ka yi ka ƙi ka yi to kanana ka. a eh, ta shahudul akhir wato ta yi ta ƙarshe sai imam malik kenan mustahabba an so a yi malamai kuna fahimta wa haka abu muhammad ibn abi zaid an muhammad ibn al mawwal abu muhammad ya hakaito daga muhammad dan Mawwal an anna salata ala nabi cewa salati ga annabi sallallahu alaihi sallam fariḍa farali ne qala abu muhammad abu muhammad ya ce rahimahullah yuridu abin da yake nufi da wannan laysat min fara'id as-salah wato ba ta cikin farillan sallah ita da kanta zaune take da kanta wa qalahu muhammad ibn abd al-hakim wa ghayruhu irin wannan magana irin ta muhammad dan abd al-hakim shi ma ya faɗa وحكى ابن القصار وعبد الوهاب ابن القصار ده عبد الوهاب سن حكيت رحمة الله عليهما أن محمد بن المواز سوى محمد بن مواز رحمة الله عليهم يراها فريضة في الصلاة كقول الشافعي شيما جنيك ين صلاتي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرلاتي كما يد إمام الشافعي شيما يكي كلنتا وحكى أبو يعلى العبدي المالكي عن المذهب فيها ثلاثة أقوال أبو يعلى العبدي رحمه الله يا حكيتو أتيك مصحبا إمام مالك زنتتك قداؤكو زنتين فرقو الوجوب واجبات والسنة زنتين بيو مستحبة أنسو أي زنتين أكو الندب مندوبي دوك أنسامو أتيك مصحبا إمام مالك رضي الله عنه وقد قال في الخطابي من أصحاب الشافعي وغيره الشافعية في هذه المسألة إمام الخطابي daga cikin ɗaliban imamu shafi'i da waninsa sun saba ma imamu shafi'i rahmatullahi alaihim a cikin wannan mas'ala fi hadhihi al-mas'ala qala al-khattabi imam al-khattabi yace rahimahullah wa laysat biwajibatin fi as-salah yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati a cikin sallah ya ce ba wajiba ba ce ya saba ma imam wa huwa qawlu jama'atul fuqaha illa shafi'iyya ce wannan magana zance ne na taron malaman fiqhu sai dai imamu shafi'i kawai shi ya ce wajiba ce wala a'lamu lahu fiha qadwa inji imamul khattabi ya ce to ban san da wane ne imamu shafi'i yake koyi a cikin wannan matsala ba ana ko fahimta malamai dalilu ala annaha laysat min furudi sala ya ci gaba da cewa imamul khattabi rahimahullah dalili na da yasa nace ba wajiba bace daga cikin farillan sallah amalu salafi salih aikin magabata na gari qabla shafi'i gabani imamu shafi'i rahimahullah wa ijma'uhum alai da tattaruwansu gaba daya akan cewa yin salatin a cikin sallah ba wajiba bace kaga abinda maliki suna mana anan duk aikin da zaka yi karka kuskura kai aiki baka da magabaci kana aikin baban giwa ne magabatan kuma daga cikin wato first three batches din nan ne shekaru 300 nan ɗarin farko ɗari na biyu ɗari na uku shine hadisi ya nuna khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma ya yalunahum sai rawi yace la la'abiri, a zakara ba'da qarnihi ne amsalata thalatha yayi shakku yace zan iya tantancewa ba bayan ya ambaci karnin da yake cikin sa alaihi salatu salam, shin karnona biyu ne ya sake ambata a bayan nasa koko guda ɗaya. to amma guda uku malamai suka tafi akai to duk abin da za ka yi ya zanto kana da magabaci a cikin karnin nan guda uku in ba ka da magabaci to hauma hauma kake hayaniya kake ka zama za ka fada cikin waɗancan ƙul halnu na bi'ukun bil aksari na amala allazina dalla sa'ihum fil hayati duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ka aiki ya lalace amma gani kake wai kai kana aiki saboda kaji abin da ya ce ya ce saboda amalu salafi salih aikin magabata na kwarai ƙabla shafi'i gabanin imamu shafi'i wato ba a samu su suna yi ba wa ijma'uhum alai da kuma tattaruwansu a kai shi yasa ya ce to sai muke ganin cewa magana imamu shafi'i rahimahullah ba abin amsa ba ce a wurin mu. saboda shi ma ba mu san da wa yake koyi ba ana fahimta sai ma da cewa qad shanna'an nasu alaihi hadhihi almas'ala Hakika mutane sun kausasa sun munana masa a cikin wannan matsala jiddan kwarai da gaske in ka ji an ce annas malamai ne ake magana ba ba irin na irin ka ba yawa duk littafin da ka yanke annas malamai ne ake magana ba wai kawai mutane ordinary people ba yawa wa hadha tashahhud ibn mas'ud malai ce wannan ainihin ga tahiyanan ta ibn mas'ud radiyallahu an wanda aka samo ana fahimta to alladhi tarahu shafi'i wanda imamu shafi'i ya ainihin zaba ibn al-mulaqqin ya hakaito wato tayyan abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an sun kai kaloli kala daban-daban sun kai guda 13 to kaga wanda zai tuhumci imamu shafi'i rahimahullah ƙila wasu ne suka kai mai wasu ba su kai masa ba Ƙila shi imamu shafi'i cikin wanda ya kai masa akwai salatin shi ko wancan wanda bai kai masa ba babu salatin da haka sai ya riko da wanda ya kai masa muna fahimta malamai sai malai ce wa huwa allazi allamahu lahu ita ce tahiya wacce annabi sallallahu alaihi sallam ya karantar da shi abdullahi dan mas'ud laysa fiha salatu ala annabi babu yi wa annabi sallallahu alaihi sallam salati a cikin ta wa kadhalika kullu man rawa at-tashahhud an annabi yace haka kuma duk waɗanda suka rawaito tahiya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ki abi huraira kamar abu huraira wa ibn abbas da dan abbas wa jabir da jabir ibnu abdullah kenan kamar da imamun nasa'i ya rawaito rahimahullah wa ibn umar da abdullahi dan umar wa abi sa'id al-khudri da abu sa'id al-khudri wa abi musa al-ash'ari da abu musa al-ash'ari wa abdullahi ibn zubair da abdullahi dan zubair radiyallahu anhum dukka waɗannan gaba ɗaya an samo tahiya daga gare su kamar ibn mas'ud shi imam muslim ma shi ya rawaito tasa radiyallahu anhuma lam yadhkuru fihi salatan ala nabi ba su ambato yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati a cikin tahiyan ba wa qad qala abbas wa jabir abdullahi dan abbas da jabir sun ce radiyallahu anhu kana annabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yu'allimu na tashahud yana karantar da mu tahiya kama yu'allimu na surata min al kamar yadda yake karantar da mu sura daga cikin al ونحوه إذن ون الرواية أن ساميت عن أبي سعيد دقى أبو سعيد الخضري رضي الله عنه وقال ابن عمر عبد الله بن عمر ياتي رضي الله عنه كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر أبو بكر الصديق يا كفن شي رضي الله عنهم ينا كرن تد متحيا كم منبري كما يعلم كما يعلمون الصبيان في الكتاب kamar yadda malamai ke karantar da yara a cikin littafi shi ma haka yake karantar da mutahiya akan mimbari wa'allamahu aidan alal mimbari Umar ibn al-Khattab haka Umar dan Khattab ya karantar da ɗansa Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma akan mimbari yadda ake yin tahiya ana fahimta wato wannan dai sabani ne na malamai sosai duk abin da ya kawo sabanin abin da ka yadda da shi ni ban yadda da shi ba misali ko abin da ya zo min ni bai zo maka ba ko ya zo min shaidan ya mantar da ni koko a'a ya zo kai ingantacce ne hanyar da ya zo maka ni kuma bai inganta tauri na ba wannan duk kusan shi ne dalilin da yake haifar da saɓani amma yadda na ce ni na fi kwanciya ra'ayina da maganar imamu ash-shafi'i rahmatullahi alai wa fil hadith ya zo a cikin hadisi wannan hadisin bai inganta ba ibnu majah shine ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yusalli alai babu salati ga wanda bai mani salati ba qala ibn al-qassar ibn al-qassar ya ce rahimahullah ma'anahu wato ma'anansa kamila babu sallah cikakkiya ana fahimta auli mallam salli alayya marratan fi umri ko ko duk wanda bai taɓa yi mani salati ba a rayuwarsa sau ɗaya? to ba shi da sallah sai mala ce wa da'afa ahlul hadisi kulluhum riwayata hadha alhadith duk malaman hadisi gaba ɗaya, rankata kafin su gaba ɗaya, sun raunata wannan riwaya ta wannan hadisi wa fi hadisi abi ja'far ya zo a cikin hadisin abu ja'far an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu an anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man salla salatan lam yusalli fiha alai don mutumin da ya wata salla bai yi mani salati a cikin ta ba wa ala ahli baiti da kuma ma'abota gidana lam tuqbal min ba za anshi shi wannan salla daga gare sa ba hadisin yana da rauni kwarai da gaske saboda akwai jabirul ju'fi jabir al-ju'fi shi mutum ne da yake matruk amma watsar da shi gaba ɗaya tuntuni shi ya rawaito wannan hadisi qala ad-darqutni imam ad-darqutni yace rahimahullah as-sawab zance na daidai annahu min qawli abi ja'far wannan hadisi da muka karanto yanzu ba maganar annabi bace ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maganar shi maganar abu ja'far ne shine muhammad ibn al-husayn ana fahimta kenan sai ce to law sallaita salatan lam usalli fiha ala nabi wato abin da yake cewa da mutum zai yi sallah bai yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati a cikin ta ba wala ala ahli baiti haka kuma wato bai yi wa mutanen gidansa salati ba la ra'aita annaha lam ko la ra'aitu annaha la tatim da na gani ni Muhammad dan husain. da ni na gani a gani na wannan sallah bata cika ba kenan magana ta sace ba daga annabi take ba alaihi salatu wassalam to faslu rabiwa insha Allah fil mawatin allati yusta'abu fiha as-salatu was-salam ala annabi yanzu wannan fasali zai mana bayanin gurabo wurare da ake so a yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun san ba iyakance da lokaci ba yanzu kamar sallah kun san akwai lokutan da ba a yi nafila misali kamar rana in ta kai abin nan ainihin hantarta misali ta tsayo akan kama ba za ka yi nafila ba misali haka bayan asuba in dai ba ga wanda ya saba yin ta ba ko bayan la'asar duka waɗannan lokuta ne waɗanda yake ba a yi nafilfila a ciki to amma yi wa annabi salati alaihi salatu salam bai shiga wannan lokaci ba ko a wannan lokaci za ka yi masa salati ana fahimta to yanzu malam zai mana bayanin wasu wurare ne wa yuraghabu min zalika fi tashahhudi Sala. ana kwadaitarwa kwarai ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a cikin tahiya ta sallah kama qaddamna kamar yadda muka gabatar da shi wa zalika yadda abu yake ba'da tashahhudi wa qabla dua ya zanto bayan tahiyya kuma gabanin kai addu'a saboda in kayo tahiyya ba ko su addu'a akwai abubuwa da ake neman da su guda hudu can wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati min fitnatid dajjal wa min azabil qawsul masir to ita ce addu'an da malaki magana in ka zo tashahhud kafin ka dangana da waɗancan addu'o'i to sai ka sako salatin a tsakiya shine abin da malaki nufi ga tashahhud ga salatin sannan ga addu'a ka sai sallama an fahimta malaki haddasa al-qadi wannan hadisi abu dawud ya rawaito da tirmizi da ibnu majah kuma sahihi ne haddathana al-qadi abu ali rahimahullah bi qira'ati alayh abu al-qadi ya rawaito da karatu na akan sa ya saurare ni qala yace haddathana al-imam abu al-qasim al-balkhi abu al-qasim al-balkhi ya ba mu labari qala yace haddathana al-farisi imam al-farisi ya ba mu labari an abi al-qasim al-khuzai daga abu al-qasim khuzai an abi al daga abu haisam bin kulayb dan kulayb عن أبي عيسى الحافظ دقى أبو عيسى الحافظ أنتنا أبو عيسى وانيني إمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان يا مام الأباري حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عبد الله بن يزيد يا مام الأباري حدثنا حيوى بن شريح حيوى بن شريح يا مام الأباري حدثني أبو هاني أبو هاني الخولاني يا باني الأباري أن عمر بن مالك الحنبي عمرو بن مالك متمن حام يا بام لاباري اخبره يا باس لاباري انه سمع فضالة ابن عبيد يجي فضالة ابن عبيد رضي الله عنهم يقول ينا تشيوا سمع النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي ون رجلا ونمت يدعو في صلاته ينا الدعاء اتشكن صلت فلم يصلي على النبي بيو النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي با فقال النبي sai annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajila haza amma wannan yayi gaugawa yi hanzari da da'ahu sannan sai kiraye sa fa qala lahu wa li ghairi sai yace masa da waninsa idza salla ahadukum in wanin ku zai yi salla falyabda bi tahmidillah to ya fara da godewa Allah subhanahu wa ta'ala alai da yabon Allah subhanahu wa ta'ala sun mali yusalli ala nabi sannan ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati thumma da ba'd bima sha sannan baya ga haka ya yi addu'a irin abin da ya ga dama ana fahimta wato akwai abubuwa combination na addu'o'i wanda sha Allah mutum ya lazumce su ana kyautata masa in sha Allah bukatar satari sannan dole kai a matsayinka na mai addu'a ka sani cewa addu'a tana da matakai guda uku kamar yadda malamai suke bayani akwai addu'ar da za ka roƙa yanzu nan a baka akwai wacce an tanadan maka ita saboda karancin aikinka har sai ka koma ga Allah subhanahu wata'ala zaka ta nema zaka ta nema ba za a baka ba sai ka tafi saboda jarin jarinka guzurinka kaɗan ne sai a ce ina wani lokaci da kake ta fafutuka kana cewa a baka to ba a baka ba saboda an san zaka buƙaci irin wannan rana don haka duk ka je ka ɗauki waɗancan ayyukan alkhairi naka ne sannan mataki na uku wato ita ce bala'i ko musiba wanda zai samu ɗan adam kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya wa iddu lil bala'i du'a ku tattanan ma bala'i addu'a wato kana zo na lafiya ka ta zuba addu'a ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka ka san ka nemi sanin Allah cikin wadata da yalwa da kwanciyar hankali in fitina ta zo maka Allah zai baka kariya wani ta'ala to ka ta zuba addu'an kana zaune lafiya idan musibar ta zo ana fahimta waɗannan addu'o'i su ne kamar san prince card za su dinga kakkaɓa waɗannan addu'o'i abin nan bala'o'a bala'o'i ana fahimta akwai adab akwai lokuta za ka zo ka yi alola an fi so idan mutum zai yi addu'a ya kasance akan alola sannan ya zo na ya fuskanci alƙibla saboda alƙibla ita ce sayyido abinan ƙiblatul abinan addu'a ita ce er, yadda ake kallinta a sallah ita ce ainihin alƙibla ta addu'a sannan ana so matuƙar so zai samu addu'an ta biyo bayan na filfili ka yi guda biyun ka misali walhane ko kuwa da daddare ne sai ka zauna ka istighfari in so ya samu misali ka yi saba'in ko ɗari bayan ka yi istighfari subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ka samu sarari ka yi ɗari wannan yabo ne na Allah ta'ala shi ake cewa takalli wato kana fita daga cikin zunubanka ana fahimta sannan ka zo ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ka shiga tahalli kenan kana kawa yanzu ana fahimta to akwai abubuwa in ka so ka bibiye da la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin in takeici ne ko baƙin ciki la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-karim la ilaha illallah rabbus samawati as-sab'i rabbul arsh al-azim lazumce su waɗannan kana yi kaso kana iya ƙara da hasbunallahu wa ni'mal wakil kana waɗannan abubuwa to waɗannan abubuwa in Allah ya so ya yarda ka riƙe su to in Allah da kowace irin addu'a ce ta dame ka Allah zai buɗe maka hanyarta ga irin su kaman kuma Allahumma sur aurati wa amir rawati waqdi anni daini bashi ya maka yawa Allahumma sur aurati wa amir rawati waqdi anni daini wannan addu'a ce wacce annabi ya kasance yana yake cewa don mutumin da ya lazince ta yana yi komin girman bashin shi Allah zai biya masa ana fahimta to suna nan da yawa an ka rike wannan kuma ya zanto ka dace da lokaci shin misali bayan kiran sallah ne misali ko ku a'a tsakar dare ne wato sulusul lailil akhir lokacin da Allah ke sakkowa yana ansa addu'a ka rike waɗannan kana yi to malam Allah ya sayar da bukatar ka Allah zai bai maka ita ana fahimta malai cewa an Umar ibn al-Khattab an samo daga Umar dan Khattab radiyallahu an qala yace addu'a addu'a wasalatu da kuma salati mu'allaqun bainas sama'i wal ard wato rataye yake tsakanin sama da ƙasa fala yas'adu ila Allah minhu shay ba wani abu wanda zai hau wurin Allah subhanahu ta'ala sama saboda dama yana sama to ba abin da zai hau wurinsa hatta yi salla ala nabi har sai an yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati wannan hadisi imamu tirmizi ne ya rawaito sa kuma hasan ne hadisin babu laifi a cikinsa yana da kyau ana fahimta don haka mutumin da yake shagaltuwa da barin yi wa annabi alaihi salati to sai ya gane cewa kuskure yake ka fara gabatar da salatin kofa kenan ta buɗe duk abin da ka anta ya insha Allah za su ci ana fahimta sai dai a sani cewa yadda na faɗa mataki mataki ne Allah sun ta'ala ya fi ka sani shi mai hikima ne akwai abin da ya dace da kai yanzu nan zai baka akwai kuma abin da a'a zai maka rizabin, saboda kana da karancin jari jarinka bai da yawa akwai kuma abin da ya san musiba tana tasowa to sakamakon wannan addu'an zai haɗa su sai kai kanka in ka zauna sai ga cewa wallahi in bacin wani taimako na Allah ni yanzu ma ba zan iya maka bayanin ya aka yi na fita ba a waɗancan addu'o'in ne su ne dalilin fitanka ana fahimta to dole ya zanto muna da commitment waɗanda ba mu ba za ga sun fi mu commitment na ba ku labar lokacin da nake wani program a nasarawa da ukun dare za ga matan nan ta tashi tana kaɗa kaɗe tana raye-raye tana ibace-ibace wai tana neman blessing for the day haka za a yi hamuji a su ba a fito tana nan tana yi ita da yayanta sannan bayan ta gama tattara su gaba ɗaya wannan abin da ake karantar da mu'abtaru sabah wal masa ta tattara yara ce to duk tana musu blessing kowa ya fita za a fita for blessing for the day a jiya nemi albarka kai ne aka koya ma ina ka tsaya sai zama na ma da yawan mu ma a matsayin mu na magidanta ba mu ma san azkar din ba to ka turke yaro misali ko a wurinsa ne za ku ya babu laifi sai ya koya maka cikin hikima matsayin ka na uba kai yau wani irin azkar kuka yau baba kaza kaza kaza a'a sake nanatawa kaza sake nanatawa shikenan ya karatar da kai sai ka dauke to in ma menene littafin sai ka nemi littafin kai ina littafin azkar ku wani azkar aka ce min yau kai ka tsaya kana ta bacci me ne samu labarin an ce ana karatu baka mai da hankali in ga littafin malam menene ake nufi da nan biya mun nan baka faɗi ba yana karantar da kai kana karantar da shi to sai ka rike sai ka gan Allah da ka samu taimakon Allah amma da yawa zaka tashi na taba ba ku labarin lokacin da nake aiki da sallah akwai matar da yake banka ce UBA banka ce takan zo ko da da miliyan 100 ka zo zaka yi payment ba za ta saurare ka ba a lokacin wai sai ta gama neman prevention kariya ta kulla ido ta ce hula sun kuyi da kai kwastoma zai tsaya sai ta gama duk abin da za ta yi at least zai karanta 30 to 40 minutes ta ce wai ta yi covering in jesus blood saboda kada wani musiba ya same ta don tana aikin kuɗi ne za ta iya shortage za ta iya kaza so yanzu ta yi covering day she is free where's your monitor sai ta ansa sai nake ce ma wata kawar aiki ta juwariya mutum ne ok ne na ce kin ga wani al'amari namu ne fa mun wuce mata a ce mun yi azkaru da masa amma da yawa ba mai ce ka tashi ka fita kawai ka abin ga to addu'a addu'a la ibada a wata riwaya addu'a ita ce bauta ka tashi haikan kana yi kai ba za ka san kana ba kanka ainihin prevention ba sai abu ya taso da haka sai mu dage kuma mu karantar da yara wa'an an ali an samo daga ali radiyallahu an amma wannan hadisin shi da zamu karanta yanzu bai inganta ba da'if ne imam al-bayhaqi ya rawaito akwai wani mutum ana kiran shi al-haris al-a'war shi wannan da'ifi ne wato ainihin eh, ba wani abu bane a wurin malamai yana cewa bi ma'anahu an rawaito da ma'anan wannan hadisi wa an ali an samo daga aliyu har wa yau radiyallahu an wa ala ali muhammad yana cewa kuma dole sai kayi wa alayen annabi alaihi salatu wasalam salati ita ma riwaya ce bata inganta ba waruya an rawaito anna du'a cewa ita addu'a mahjubun hatta yusalli hatta yusalli yad'i ala annabi cewa ita addu'a shamakakkiya ce har sai mai addu'ar yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to wannan hadisi munkari ne bi ma'ana maudu bai da asali amma karku manta jim kadan mun rawaito riwayar Umar wace yake na muku lafiyayyen hadisi ne duk mutumin da ya addu'a da addu'a ɗin da salatin asagala suke ba su tashi sama wannan riwaya ce ta inganta kana yin salatin shi kenan zai paving way zai buɗe amma wannan riwaya ba ta inganta ba an fahimta wa an ibn mas'ud an samo daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu an shi ma wannan hadisin bai inganta ba saboda munqati akwai yanki ya tsakanin su idza arada ahadukum an yas'ala Allah shay'an idan wani mutum daga cikin ku yana nufin ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wani abu falyabda hamdihi wa sanai alai ya fara da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yabonsa bima huwa ahlu na bimadhihi eh da yabonsa wa sanai alaihi da kuma yabo gare shi duk ma'anar shi daya bima huwa ahlu da abinda shi Allah subhanahu wa ta'ala shine ahalin abun kama yadda anas nake cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi sana'an 'alayk anta kama asnaita 'ala nafsi wato Allah ina neman a'udhu bi ridaka min sakatik Allah ina neman tsarinka wato ka bani yadda fishi ya biyo baya ba fahimta ba kamar da zaka je wani ce maka wai wai da ya tozarta a lahira ga da ya tozarta a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ce ana jin tsoron Allah Allah karka bani wannan ka bani yadda fi shi ya biyo baya a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik ina tsoron ka bani lafiya kuma uquba ta biya mani baya wa a'udhu bika mink Allah ina jin tsoron ka daga gare ka wato saboda eh, fala ya'muru makra Allah illa al-qaumul khasirun ana fahimta Allah ka mun tsari da duk wani abu wanda daga wurinka ban san shi ba kai ka san sa la uhsi sana'an alaik ba zan iya kidayar yabon da zan maka ba ba zan iya cewa ga yabo ga yabo shikenan ba anta kama asnaita ala nafsik Allah kai ne kamar yadda ka yabi kanka to kai kafi ni sanin kanka ana fahimta don haka sai mutum ya yabi Allah ta'ala da abin da yake shine ya sani thumma yusalli ala nabi sannan yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati thumma liyas'al sannan sai ya tambayi bukatarsa fainnahu lallai lalle da abu yake ajidaru shi fi dacewa da cancanta an yanja shi mai tambaya ya tsira a biya masa bukatarsa an jabir an samu daga jabir radiyallahu anhu ya yaci wannan hadisin bai inganta ba saboda akwai Musa bin obaida arrabzi shi mutum ne ya yayi rauni kwarai ya yaci kala rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce. la ne ke ƙadhin rakib kar ku sanya ni kamar gora ko tulun mahayi matafi an sai da tulun matafi yake ya karata shi a baya ne ba ai ba gaba yake sa shi ba a baya yake rata shi tuka kuma kuma ce ni baya fa inna rakiba domin shi mahayi matafi yamla'o yamla'u ha. yana cika gorarsa ne ko tulunsa sun mai ba'ahu sannan sai ya iza sa wa ya rufa umarta'ahu ya ɗauke kayansa ya mai da tulun can ƙasa ya ɗauko kayan ya ɗaura a sama faina ya taja ila sharabin shariba idan ya buƙaci sha sai ya buɗe kayan ya ɗauko tulun a can ƙasa sai ya ɗauko awul wazo ko kuma alola sai ya yi alola tawadda'a sai ya yi alola wa illa in ko bai da buƙatar ruwan haraƙahu sai ya tuntsurar da shi ya kyalayar da shi ya zubar walakin ji'aluni fi awwalid du'a sai dai ni ku sanya ne a farkon addu'a au fi awwal addu'a a e namu yawa namu bugun akwai awwasatihi za ku ga wawu din ya kamata ta zo bayan aune ai allura da kuskura wawun din tamu ya kamata zo bayan aune au safihi ko tsakiyar addu'a wa akhiri ko kuma ƙarshen addu'a amma ka kuma da ni ba ya zanto kamar wato ainihin ba ni da kima a'a ku gabatar da ni a cikin addu'a ana fahimta na to to lokaci yayi insha Allah in Allah ya mana ararrai zuwa sati mai zuwa malam zai mana bayani lokuta zai ce mana addu'a malam tana da lokuta tana da fuka-fukai sannan kuma tana da dalilai malam zai mana bayanin menene dalilan addu'a menene lokutanta menene fuka-fukanta sannan ya zai an sheta duka wannan insha Allahu malam zai mana bayanin sa a karatunmu na gaba in Allah ya so ya yadda subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu